injinar wutar lantarki na janareta kenan a wasu sassa da na zaga a Abuja domin tabbatar da yajin aiki da ma'aikatan samar da wutar lantarki suka fara a ranar Laraba bayan sun kwashi tsawon lokaci suna bayyana bukatunsu ga gwamnatin tarayya. Daya cikin jami'an kamfanin rarraba wutar lantarki ga jihohin Sokoto Kebbi, Zamfara da Kaduna, Abdulaziz Abdullahi ya bayyana mini dalilan da ya sa aka shiga wannan yajin aiki. matsalan da ya jawo wannan yajin aiki ba matsala ne tsakanin ma'aikata da kamfani ba tsakanin ma'aikatan union da kuma gwamnatin tarayya ba da kamfanin kaduna electric an kuma babban matsalan da yasa suka yi shine suka shiga wannan abin da suke nema gwamnati share musu hawaye akai shine cewa ma'aikata su an ba su a baya wurin biyan haƙoƙinsu a kowane ƙarshen wata idan distribution company suka tara kuɗi akwai kaso da cibiyar ke ɗauka akwai kaso da ake ba jankos akwai kasan da ake ba tcn da haka haka su ma'aikata su ne daga baya sai an gama wannan kasan sannan ne abin da ya rage sai a ba ma'aikata to shine su shugabannin yan union din suka ce a wa haka bai yi ba bai kamata a ce su ma'aikata da suke kullun suke wahala suke aiki suke tara wannan kudin sannan an zo rabo kuma a ce an bar su a baya ba to sai dai ga wani tsohon ma'aikacin wutar lantarki injiniya Adamu Addahiru ya ce a bisa fahimtarsa ba dukkanin bangarorin samar da wutar lantarki ne suke yajin aikin ba wannan yajin aiki da kamfanin ma'aikatan distribution suka yi bai shayi transmission ba bai shayi generation ba su ba su yajin aiki amma yanayi ya kawo su generation masu kirkiro da wuta ko kuma masu ainihin samar da wutar lantarki suna samar da ita ne su tura ma transmission transmission su kuma su ke tafiyar da ita zuwa ga distribution su kuma su raba ta ga masu shan wutar lantarki to amma sai zamana in waɗanda suka samar da ita suka samar da ita suka turo ma waɗancan masu raba ta kuma ba su ɗauka saboda haka abin zai cutar da na'urorin wutar lantarki don haka dole sai su kashe har sai sun sasanta da ƙaddama tsakaninsu da ma'aikatansu da suka sasanta sannan ne za a iya ya dauko wutar wutar tana nan to wanne ne na gwamnati a ciki na gwamnati shine transition TCN shine na gwamnati amma wancan an sai da su ne ga yan kasuwa to da gaske ne cewa in suka kashe na'urar su sai ta yi awa 24 sannan ta koma ta fara aiki eh, yana daukar lokaci gaskiya idan aka yi shortin down amma ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ƙwadago ta ƙasa comrade isa tijjani ya ce ƙasa ta shiga halin ƙalubale saboda haka yana da shawarar da zai ba shugaba muhammadu buhari ni gaskiya zan yi kira ne ga shugaba muhammadu buhari da hanzari ya baro inda yake domin wannan ba magana ce ta ya ba wani damar ya wani abu ba a kamar yadda shugaban afirka ta kudu ya bar inda yake ya koma afirka ta kudu saboda suma suna fama da wannan rashin wuta, ya kamata shugaba buhari ya dawo ya hanzari ya dawo ya ɗauki ɗauki wannan magana da mahimmanci kuma shi da kansa ya ɗan mataki ya san yadda za a yi a warware wannan rigima barinta a hannun wani minista ko sakatare ko menene gaskiya ba zai haka mana da mai ido ba domin kowa ya san mahimmancin wuta a ƙasa. Wannan yajin aikin na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ke yunkurin gabatar da wani ƙuduri zai magance babban ƙalubale da ƙasar ke fuskanta a fannin samar da wutar lantarki ga al'ummar ƙasar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Matsalolin Najeriya ta kashi kashi babban, samu ba wata